Wasikar Bulus ta fari zuwa ga Timoti, Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu bisa ga umarnin Allah mai cetonmu da kuma na almasihu Yesu abin begenmu zuwa ga Timoti ɗana na hakika ta wajen ban gaskiya. Alheri da jin kai da salama na Allah Uba da na almasihu Yesu Ubangijinmu su tabbata a gare ka, kamar yadda na roke ka. ka dakata a afisa sa'ad da za ni ƙasar Makedoniya, ka gargaɗi waɗansu mutane kada su koyar da wata koyarwa daban, kada kuma su ɓata zarafinsu a wajen almara da yawan ƙididdigar asali marar iyaka, waɗanda sukan haddasa gardandami, a maimakon riƙon amanar al'amuran Allah da ban gaskiya. alhali kuwa manufar gargaɗinmu ƙauna ce wadda take ɓulɓulowa daga tsattsakakkiyar zuciya. da lamiri mai kyau da kuma sahihiyar gaskiya. waɗansu sun kauce waɗannan al'amura har sun bauɗe sun shiga zancen banza suna burin zama masanan attaura ba tare da fahimtar abin da suke faɗa ba balle matsalar da suke taƙamar hakikan cewa a kai to mun san shari'a a bace mai kyau in mutum ya yi aiki da ita yadda ya waje ba. yana kuma tunawa cewa ita shari'a ba a kafa ta domin masu adalci ba sai dai kangararru da marasa biyayya da marasa bin Allah da masu zunubi da marasa tsarkaka da masu saɓon Allah da masu kashe iyaye maza da mata da masu kisan kai da fasikai da masu ludu da masu sace mutane da maƙaryata da masu shaidar zur da kuma duk sauran abin da ya saba sahihiyar koyarwar nan. bisa ga bishara mai daraja ta Allah a bar yabo wadda aka damƙa mini. Ina gode wa almasihu Yesu Ubangijinmu wanda ya ƙarfafa ni, saboda ya amince da ni har ya sa ni aikinsa, ko da yake da can saɓo nake yi, ina tsanantarwa, ina wulakantarwa, duk da haka sai dai aka yi mani jin ƙai, domin na yi haka ne da jahilci saboda rashin bangaskiya. gaskiya. alherin Ubangijinmu kuma ya kwararo mani kwarai da gaske, a game da bangaskiya da kuma ƙaunar da take ga almasihu Yesu. Maganan nan tabbatacciya ce, ta kuma cancanci a karɓe ta ɗungum cewa almasihu Yesu ya shigo duniya ne domin ceton masu zunubi, ni ne kuwa babbansu, duk da haka an yi mani jin kai musamman, don ta kaina ni babbansu Yesu almasihu ya nuna cikakken haƙurinsa. in zama gurbi ga waɗanda a nan gaba za su gaskata da shi su sami rai madawwami. Girma da ɗaukaka su tabbata ga sarkin zamanai, marar mutuwa, marar ganuwa, Allah makaɗaici har abada abadin, amin, amin. Na danka maka wannan umarni ya ɗana Timoti, bisa ga anabce-anabcen da da aka faɗa a kanka, domin ka ƙarfafu ta wurinsu, ka yi yaƙi mai kyau. kana rike da ban gaskiya da lamiri mai kyau, gama waɗansu mutane, saboda ƙin kasa kunne ga lamirinsu, suka lalatar da ban bangaskiyarsu, cikinsu har da Himinayas da Askandari, waɗanda na miƙa wa Shaiɗan don su horu su bar yin saɓo.